وبعد السلام عليكم alaikum wa rahmatullahi wa شاء yau sha ɗaya ga watan muharram الله عليه وسلم alaihi wasallam dubu ɗaya da hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da sha uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin babun iza kana al-bai'u bil khiyar hal yajuz al-bai' na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babun iza kana al-bai'u bil khiyar hal yajuz al-bai' babi idan mai siyarwa yana da zabi shin cinikin yana halatta an gane ya idan ya zama to mai siyarwa yana da zafi shirki yi ko bai yi ba na'am حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda cewa daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bayyaini la bai'a bainahuma dukkan masu kasuwanci guda biyu babu ciniki tsakaninsu hatta ya tafarraka har sai sun rabu illa bai alkhiya sai dai cinikin khiyari kawai inda masu ciniki guda biyu suna ciniki babu wani zaɓi tsakanin sai sun rabu an gane wannan ko babu ciniki kai cinikin bai kulu ba sai an rabu idan na siye ainihin waya a wajenka kai kuma ce ka siyar mun ni kuma na ce na siya ciniki ya kullu ciniki bai kullu ba har sai mun rabu in dai muna wannan wajen ni ina iya cewa ni mai siye ina iya cewa na fara siyan waya kai kuma kana iya cewa ka fara siyan mu an gane wannan ko a nan wajen ko da ka ba da kuɗi za ka iya cewa a baka kuɗinka ka fasa siya shi ma zai iya cewa ga kuɗinka na fasa siyar ma amma da zarar an rabu ba shi kenan ciniki ya kullu wannan shi ne dalilin da ya sanya aka ce idan masu ciniki idan mutum ya sayi abu a waje kada ya sayar da shi a wajen sai ya rabu da wajen sannan ya sayar da shi domin a lokacin da kake wajen ciniki ga bai gama kulluwa ba wancan mutumin na iya cewa ya fasa sayar ma ina ba tan gane amma da zaran ka tashi daga wajen ka koma shagonka to a nan wajen ne za ka iya cewa ka siyar a nan ne kan mallaki kayan ya zama naka an gane sai dai cinikin yari kawai akwai cinikin yari. to na fiye wannan waya zan je in gani zan je in shawara idan na yi shawara aka ce wayan na da kyau zan zo in biya kuma jona ko ko idan na yi shawara aka ce wayan ya yi shi ke nan ciniki ya kullu a nan wajen wato ko da mun rabu cinikin bai kullu ba kenan ne? gane tunda dama ai rabuwan dama zan je in gwada a zan je ne in nemi shawara ko ko in je in gwada an gani in yayi shikenan na siya in bai yi ba ban siya ba haka na irin wannan cirikin da ake bayarwa na na garanti din da ake bayarwa kaga ko an rabu ba ciriki ya kullu an sayan ba da mota an baka garanti na shekara guda sai shekara guda din nan ya cika motar nan lafiya lausan nan ciriki ya kullu saka cirikin ka yari ko da an rabu ciniki bai kullu ba amma cinikin da ba na fiyari ba sai an rabu na'am حدثنا إسحاق حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة نعم عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن هزام رضي الله عنه أن كان حكيم بن هزام الله يقرأ متى هزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء البيئان بالخيار masu ciniki guda biyu suna da zabi malam ya tafarraka matakar basu rabu ba masu ciniki guda biyu suna da zabi matakar basu rabu ba na'am qala amma wajadtu fi kitabi yahtabu thalatha amma me yace na samu a littafi na zai yi zabi so uku wato ma'ana kwana uku kenan fa in sadaqa wa bayyana idan suka yi gaskiya kuma suka yi bayani burika lahum ma fi bayyinihima za a sanya musu albarka a cikin cirikinsu wa in kazaba wa katama idan suka yi ƙarya suka boye aibi ba a sa ayyar bahari bahan wato zai iya yiwuwa su yi riba gayan riba wa yin haka barakata bayyihima a shafe albarkar cirikinsu za su iya samun riba gayan riba amma kuma a shafe albarkacin cirikin ga riba nan sai riba ya tafi a banza riban ya zama to ba shi da albarka sai Allah ya sanya mai ɗawainiya da yawa ka samu riba sai Allah ya jarabe ka da rashin lafiya kudin diya ko ka samu riba a sace riba ko ka samu riba ka siyo abinci yaran ka ka abinci sai ce har cinye kudin ka rasa yadda kudin yi. da suna cin za suna cin mulmala guda sai ga yaro karami dan shekara biyar ya ci mulmala uku ya ce ba ba kara mu kuma jina na yi da zarar an shafe albarka abu shikenan Allah shi yayi eh qala wa haddathana hammam haddathana abu tayyah annahu sami'a abdullah ibn al-harith eh. yuhaddithu bi hadha al-hadith na'am an hakim bin hizam an nabi sallallahu alaihi wasallam eh. babun idha ishtara shay'an to babi idan mutum ya sayi wani abu kowa haɓa nisa a ci ƙwabla ya tafarraka sai ya ba da kyauta nan take kafin su rabu ya za a yi mutum ya sayi abu na sai abu a wajen ka kai mai siyarwa ne na sai waya nan take sai na bani kyautan wayan ga wani a gaban ka kafin mu rabu da kai shin ciniki ya kullu ko bai kullu ba walam yunkiru al-ba'i al-mushtari shi kuma mai siyarwa bai yi inkari ga mai siye ba lokacin da yake kyauta a gaban mai siyarwa da ya ce ya siyar mun da waya duk wani ce na siya nan take na mika ma wani shigo mai cewa bai ce ba cinikin bai yi ba an gane har da na miƙa nan a tara abdan fa'ataqahu ko ya sayi bawa nan take a wajenka sai yan tashi kafin a rabu shin wannan bawa ya yantu ko yaya eh ne amsa na wajen Don bukari bai ba da amsa ba Bukari ya kawo tambaya ne yana jira a tattauna a yi munakasha tunda wancan hadisin na khiyarul majlis ya ce masu ciniki guda biyu suna da zaɓi matsabar rabu ba ko to ga shi yanzu masu ciniki guda biyu mai siye ya siya kafin a rabu har ya yi kyauta da shi shin mai siyarwa na iya cewa ya fasa eh to wani ya ce zai iya cewa ya fasa tun da ba a rabu ba wani kuma zai ce to ai kyautar nan da ya yi a gaban mai siye bai sai bai yi magana ba kamar harafin kenan an gane ko to za mu ci wa qala tawus liman yashtari sila dawud yi magana game da mutumin da ya sayi kayan masarufi Allah rida akan yarda shi wancan mai siyarwa ya yarda ya siyar kuma ba sannan sai ya siyar da ita wanda ba ta dawo arribu wajabat lahu wannan ciniki ya kullu gare shi ribu lahu kuma riba na nan gare shi an gane ko ya sayi kayan masarufi mai siyarwa ya yadda ya siyan masa sannan sai ya siyar da shi ya ce wannan ciniki ya kullu kuma riba na shirya riban misali an gane ku wannan shi ne fahimtar dawus na'am وقال لنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karbo daga dan Umar Allah ya kara musu yadda ya ce kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safar mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tafiya kuntu ala bakrin sa'din da umar na kasance na hau wani rakumi kangararre irin rakumin nan kangararre mai wuyan hawa na umar dan khattab radiyallahu an fa kana yaghlibuni to rakumin ya kasance yana rinjaya na in muna tafiya sai irin tutsu din nan yana rinjaya na yana fin garbi na fa yataqaddamu amama alqawm zaka yana irin gudun nan yana hauka sai ya shiga gaban mutane sai ya wuce kowa fa yazjuruhu umar wa yaruddu sai umar ya dan gargada shi ya dan tsawata mai ya mayar da shi sun mai takaddam sannan sai raƙumin ya ƙara shiga gaba fa yazjuruhu umar wa yaruddu sai umar ya ƙara tsawata mai ya mayar da shi raƙumin da bai da nutsuwa فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر سي النبي صلى الله عليه وسلم يشي عمر دينيه كثير من دشي قال هو لك يا هذا dokin nan gaskiya yana gagaranka sai mun shi. sai ce huwa laka ya rasulullah to shikenan ya rasulullah na siyar maka qala bi'nihi sai ce siyan mun da shi fa ba'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya siyar wa manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce huwa laka ya abdullah ibn umar to ya zama to naka ya kai abdullah ibn umar tasna'u bihi ma shi ka aikata da shi abinda ka so ka aikata ka aikata da shi abin da ka ga daman aikatawa da shi a ina ka siyar da shi a wajen an rabu to cinikin ya kullu ko bai kullu ba ne tambaya ko za mu ɗauka cinikin ya kullu da yardan mai siyarwa ko tun da dai umar din ya yarda da annabi ya kyauta da shi da umar bai yarda ba da ya yi inkari rashin inkarin shi kenan ko za mu ɗauka tafiyan da ake yi da dokin tunda doki ai ana kan tafiya ne ko siyar mu yace na siyar ma ai ana nan an wuce wajen doki ba yana gudu bane ai ba wai an tsaya da dokin waje ɗaya bane ana ciniki ko na baji ba eh raƙumi da ke son ce ba wai an tsaya da raƙumin waje ɗaya bane ana ta ne. raƙumin yana gudu ne ko za mu ɗauka wannan gudun da yake za mu ɗauka ya rabu da wajen na? ai wurin da aka yi ciniki ga shi da kuma daga in ce an siyan kudi kara ƙara kara kamar kuma ai yakan muke yawan lokaci an gane ko almuhim dai wannan hadisin wasu malamai suka ce wai ya shafe hadisin khiyarul majlis amma babu abin da ya kawo maganar shafewa in zai yiwu a haɗa hadisai guda biyu a yi aiki da su ba magana nan an gane ko wannan hadisun khiyarar majalis yana na yana aiki wannan ma yana na yana aiki babu wanda ya shafi wanda daga cikinsu kuma yadda ko kun san maganar shafewa dama ana bukatar tarihi ko sannan in an san tarihin ma in zai yiwu a yi jam'i a amkanar jam'u fala saru ila gairi idan zai yiwu a haɗa hadisan gaba ɗaya a yi aiki da su to ba a tafiya zuwa ga wani ra'ayi an gane ba a zuwa a yi tarjihi alhali zai yi a haɗa nasu ihimalin nusus aula min ihimaliya. wato a yi aiki da nasoshi gabaki daya ya fi da a yi watsi da wasu a ɗauki wasu tunda wa'anda kai watsi da su mai suka ma an gane ko to me za mu ce wato idan ya zamanto shi khiyar majalis in aka yi ciniki sai ya zamanto ga mai siye ga mai siyarwa nan to suna da zaɓi matsar ba su rabu ba to amma idan aka yi kyau idan aka sai abu a gaban shi ya ga an miƙa ma wani an ce gashi an ba shi kyauta bai yi inkari ba shi ke nan ciniki ya kullu an yi tafsirin shi daga wancan ciniki ya kullu in an ba wani kyauta a gaban shi bai yi inkari ba an gane wani ku? na'am قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جئت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالا بالوادي ناس يروى سلك المؤمنين عثمان بن عفان ناس يمي دوكيوي ناس يمي دوكيا أشان وادي أشان وادي سنوجيني بمال له بخيبر da wani dukiya da yake da shi a can haibar falamma ta bayana lokacin da muka yi ciniki da juna raja'tu ake ne, sai na koma akan diga daga yana na sha baya muna gama kula ciniki kawai sai na koma kan kan diga daga yana bara na sha baya ta jitu min baiti har na daga gidansa me yasa ya fita ya fita saboda ciniki ya kullu kenan maganar siyar majalis shi nan sahabbai sun yi shi a aikace ba wani tawuli bane wani yace ana nufin rabuwa na zuciya ana nufin kaza ana nufin kaza duk bai taso ba sahabbai suna yin shi a aikace sai su rabu da wajen an gane ku aha fashyata an yuradani fil bayt domin tsoron kada ya tunkuɗe mun wannan cirikin kada ya ce ya fasa siyarwa ko bai ku yasa sai ne sauri na janye daga wajen wa kanat sunnatu an al mutabayi'ain abin abinda ya kasance sunna shine lallai injuwa in ji abdullahi bin umar radiyallahu anhuma ya ce abin ya kasance sunna shi ne lalle masu ciniki guda biyu suna da zaɓi hatta ta tafarraka har sai sun rabu wala abdullah sai abdullahi ya ce falamma wajaba bai'i wa bai'u lokacin da ciniki na da cinikin shi ya riga ya kullu ya lizimta ra'aitu anni qad gabantu sai daga cewa ni na kware shi bi na maka gora ni na more a cikin kasuwancin da muka yi da shi da shi usman na ni ne na muri yanni suktu ila ardi tamut bi salati layali cewa ni na kora shi zuwa kasar samudawa da dare uku wa saqani ila almadina bi salati layali shi kuma ya kora ni zuwa madina da dare uku bi ma'ana shi ya shi ya samu alkhairi kamar ya tsinci usman din a cikin jirgin da aka kinayen da yake nan alkhairin da ya samu sai ya kinayen da cewa na kora shi zuwa kasar samudawa ni kuma ya kora ni zuwa madina da dare uku na matan gani kenan shi usman an kware shi shi kuma shi ya samu riba kuma shi wannan ko to kaga wannan ya nuna mana a aikace dai akwai qiyarar majlis na'am babu ma yukrahu min al-khida'i fil bayt babu abin da ake kyama na ha'inci da yaudara a cikin kasuwanci حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما an karɓo daga Abdullahi bin Umar radiyal bin Umar radiyallahu anhuma anna rajulan zakara lin nabi sallallahu alaihi wasallam lalle wani mutum ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakara lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ambata wa manzo sallallahu zakara linnabi sallallahu alaihi wasallam lalle wani mutum ya ambata wa annabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuqdaw fil buyu cewa lalle ana cutan shi a cikin kasuwanci faqal an ga da ko cewa duk abin da ya tsiya sai an cuce shi shi wannan mutumin eh faqal sai ce za ta fa kullu khilaba daga yau in za ka yi ciniki da mutane ka ce babu ainihin yaudara kawai a gaya ma gaskiya idan ka kawo wannan sharaɗi sai aka siyan ma ba daidai ba kana iya mayarwa amma idan ba kawo wannan sharaɗi ba sai aka siyar ma shi kenan ciniki riba baya yawa ku bai shona ko abin da ake sayarwa naira goma haka sai ma naira ɗari riba ne amma ka ce la laba babu yaudara babu ha'inci sai mutum ya siyar ma ya wuce wannan abin kana iya dawowa kana iya dawowa ka ce a baka an gane wani ko to wannan hadisin malamai sun yi amfani da shi akan abin da ake kira khiyarul gabal cewa idan mutum yana kasuwanci sai aka yi mai gora kuma gora mai yawa ya zama to abin da ake siyarwa naira goma sai aka siyar mai naira ɗari kawo goron ya yi yawa ana sayarwa dubu ɗaya aka sayar da dubu goma goron ya yi yawa to irin wannan wasu malamai musamman malikiya suka ce a suna da siyarar gabar in an cuci mutum da yawa yana iya mayarwa a bashi kudin shi a gane amma wasu ka ce to in dai da wannan hadisi aka ba hujja wannan hadisin bai isa ya zama to hujja ba domin shi wannan bawan Allah wato ana yawan cutar shi wato an samu an samu a cikin wasu ruwayoyi cewa shi mutumin ya dan samu rauni ne a cikin hankalinsa Ku gane ko ya samu dan rauni a hankalinsa ne to da ya samu rauni a hankalinsa sai ya zama to ba shi da wayo sai a ringa mai wayo ana sayan mai da abu ba daidai ba abu abu mai arha sai a siyan mai da tsada misali to shine a wata ruwaya 'yan uwan mutumin sun kai ƙara wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wannan dan uwan namu ana yawan cutar shi ko mun yi mun yi mun yi mun yi ya daina kasuwanci ya daina zuwa ya sai abu ya ki ya ya daina mun kawo shi ne ya rasulullah ka sa mai takunkumi ya zama to mahajuri an gane yayi ya zama to ba zai kashe wani abu da kudin shi ba sai da izinin ka ya rasulullah to sai annabi ya ce na sa ma takunkumi kada ka ƙara siyan wani abu ta ce ya rasulullah ni ba ba zan iya haƙuri ba gaskiya ni ba zan iya haƙuri ba akan kasuwanci ni ina so kullum in je in sai abu da kaina ne ba wai wani ya siyo mun ba ina ba ta gane to sai annabi ce to tunda abin ya zama to haka idza baya ata fa kullu khilaba to daga yau in zaka yi ciniki ka ce babu yaudara an gane ku ka ce babu yaudara misali da zaran an yaudare ka shi kenan kana da ikon mayarwa to malamai suka ce idan mutum bai kawo wannan sharaɗin ba kamar yadda wannan bawon Allah ya kawo wannan sharaɗin ce to nawa ake siyarwa babu yaudara ga yamin gaskiya idan ka kawo sharaɗin sai mutum ya yaudare ka ɗin za ka iya mayarwa an gane ko amma in ba kawo sharaɗin ba ba kawai ka siya riba ne misali ba wani matsala ba ka da ikon mayarwa an fahimci wannan ko to wannan kenan malamai suna cewa wannan hadisin bai zama dalili na khiyarar gabar kawai khiyar ita kawo sharadi ne in babu sharadi mutum ya siyar ma ya samu riba amma ka kawo sharadi dama an saba sayarwa goma ne sai siyar ma ɗari to kana da iko ka je ka amshi kuɗinka ko ka ce ka fasa cirikin an fahimci wannan na'am babu ma zukira fil aswaq babu abin da aka ambata game da kasuwanni وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة eh wato wasu mutane wasu malamai abubuwan wasu malamai sun ce da wannan hadisin babban mutum ba a sa takunkumi ba a mai hajjuru me dalilin su saboda wannan mutumin gashi yan uwanci sun kawo shi sun ce a yi mishi hajjuru manzan Allah bai saurare su ba kuma wace manzan Allah ya ce na sa maka hajaru sai wannan bawan Allah ya ce ni fa ba zan iya haƙuri akan kasuwanci ba to sai annabi ya ce bai in za ka yi kasuwanci ka ce la khilaba ko ba jona ko to da wannan kenan idan mutum wawa ne amma kuma balagagge mai hankali wawa ne amma kuma ya girma babban mutum ne za a iya same takunkumi kan dukiyarsa wasu ka ce ba za a iya same ba a bashi ya je ya sai abu da kanshi ko an cuce shi shi ne dai wato kudin shi ne misali amma kuma ya riga kawo wannan sharaɗin cewa ya ce babu yaudara in an cuce shi yana da ikon dawowa ina ba san gane amma wasu malamai suka ce a'a wannan hadisin dai yana nuni ana iya sanya takunkumi ga mutum saboda shi wancan mutumin ya ce shi ba zai iya haƙuri ba ne kuma yadda ko amma duk mutumin da aka ga cewa bai da wayo sosai ana yawan cutar shi to ana iya rike mai kuɗi duk abin da zai siya a je a siyan mai duk abin da zai siya sai a je a siyan mai don a daina cutan shi Allahu alam na'am babu ma kira fil aswaq babu abin da aka ambata game da kasuwanni qala abdurrahman ibn awf abdurrahman ibn awf ya ce lamma qadimna al-madina lokacin da muka zo madina qultu hal min suqin fihi tijara sai nace shin akwai kasuwa a madina wanda akwai kasuwanci mun san dai labarin abdurrahman bin awf lokacin da ya zo madina annabi ya haɗa shi da wani ɗan uwan shi al'ansari ɗan uwan nan ya zo ya tara iyalansa ya ce masa ya zaɓa daga cikin iyalansa kowace yake so ya saki sannan kuma ya kai shi zuwa ga gonakinsa da filayensa ya zaɓa daga duk wanda yake so gaba ɗaya zai ba shi sai Abdulrahman ya ce ba na buƙatar kowanne daga ciki kawai ka nuna min kasuwa kawai Halmin min suƙin fihi tijara shin kana da abu anan akwai kasuwa wanda ake kasuwanci in akwai kawai nuna mun shine babban abin da aka yi mun na taimako na'am qala suqu kainuka. sai shi wannan dan uwan nashi da musulunci yake tabbas akwai shine suqu kainuka. kasuwan kainuka. fa qala anas qala abdurrahman dulluni ala suq to anas sai ce mu qala abdurrahman sai abdurrahman bin awfi ce dulluni ala suq to tunda haka ne kuwa ku nuna mun hanyar kasuwa ni kasuwanci nake so in yi wa qala umar umar ya ce alhani safaqu bil aswar wato shirkayya a kasuwanni sun shagaltar da ni daga neman ilimi dan dai ana nuna mana cewa magabatanmu sun san da kasuwa ko magabatanmu suna kasuwanci kuma suna zuwa kasuwa an gane yayi kada mutum ya zauna ya zama to dan maula ya zauna daga ya je nan ya roƙa ya je nan ya roƙa misali a'a irin yadda sahabbai suke zuwa suna kasuwanci sa'annan kuma suna zuwa majalisi na ilimi kai ma ka zamanto haka kar ka zamanto ɗalibi zalla ba ka da wani hanya na neman abinci sai ka zamanto almajiri sai ka zamanto maroki sai ka zamanto wulakantacce a cikin malamai misali na ba gane wannan amma idan ya zamanto kana neman ilimi sannan kana neman abinci kaga shikenan ba maganan ka roƙi wani mutum wabtaji fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya shine kada a manta da duniya shi malami ya nemi lahira ya nemi duniya gaba ɗaya ya hada shi duniya shine gada zuwa ga lahira Allah shi taimake mu na'am حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة النادي بن جبير بن مكرم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها تابا لاباري قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا شي جيش الكعبة wato wasu runduna za su zo su yaƙi ka'aba bai za kanu bi bai da min al'arus idan suka kasance a filin Allah sarari na ƙasa yusafu bi awwalihim wa akhirihim za a shafe farkon su da karshen su gaba daya jeshun ilkawa wasu sojoji za su zo su yaƙi ka'aba bai za kanu bi baida da minan abu idan sun kasance a cikin wani daji na ƙasa yusafu bi awwalihim wa akhirihim ko sun kasance a wani sarari na ƙasa za a shafe na farkonsu da na ƙarshensu qalat qultu ya lalla. sai na ce ya rasulullah kaifa yuksabu wani yin wa akhirihim yaya za a shafe na farkonsu da na ƙarshensu wa fihim aswaquhum alhalin a cikin akwai kasuwannin su aswaquhum anan shine mahallin shayi a cikin su akwai kasuwannin su ko kuma a ce ala hazafil mudaf wa fihim ahlu aswaqihim a cikinsu akwai mutanen da suke cin kasuwa wa mallai samirhum da wanda baya cikinsu eh, wanda babu ruwan shi misali kaga dan kasuwa yana kasuwancin shi dan ba na kuma yana ta gudanar da harkokinsa to shi menene laifinsa shi dan kasuwa da kuma wancan wanda yake harkokinsa me yasa aka halakar da shi qala yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim sai ce wato za a halakar da na farkon su da na ƙarshen su kuma yi ba kuna alaniyati sannan za a tashe su akan diyoyinsu nan dai mahallin shayi ba wai ana maganar niyya bane magana ne akan kasuwa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ambaci kasuwa ya san akwai kasuwa misali saka kasuwanci ba haramun bane amma an gane musulunci bil hasali kasuwanci yana daga cikin sana'a mai albarka na'am حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كربو لك أبي هريرة الله يقارى مش يدايشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي صلاة أحدكم في جماعة sallan ɗayanku a cikin jam'i yazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi yana karuwa akan sallan shi a kasuwansa mahallin shahid kenan a kasuwansa da kuma gidansa 20 daraja wato da daraja 20 da yan kai kun gane ku sallar ɗayanku cikin jam'i yana karuwa akan sallar ɗayanku a kasuwansa a kasuwa ba a jam'i ne to ya ce yana karuwa akan sallar ɗayanku a kasuwansa da kuma sallar ɗayanku a gidansa da daraja 20 da abin nan idan a kasuwa mutum ya yi jam'i ba tunda akwai masallatai a kasuwa ko dan zahirin hadisin ya nuna ko kai jami'a kasuwa ba za ka samu daraja ɗaya ne kawai dole sai ka fito daga kasuwa ka zo masallaci to zai iya yiwa a wancan zamanin babu babu masallatai a kasuwanni an gane ko amma kaga yanzu in an gina kasuwa ko za a gina masallatai yanzu ba ma masallacin kausalawar ba hatta masallatan juma'a akwai a kasuwa haka ne ko to saboda haka abinda ake magana ne yin sallah a cikin jami'i din ko a kasuwa mutum yake ko a ina ne inda ya yi sallah a jam'i din to mutumin da yake gida fa sai ya zuwa masallaci ya yi sallar jam'i a gida ya tara matan shi da yaran shi yaya sallar jam'i ya yi? eh? ya zama al'adar shi ya mai da wani al'ada kawai kullum daga an kira sallah dama gashi nan da yara buya yara yana da yara talatin ga matan shi nan dama zai taro kawai a yi jami ya fitowa wannan ba ya halatta dole ne sai ya fito masallaci an yi sallah da shi a zamanin manzo idan mutum baya zuwa masallaci ana ɗaukar shi munafiki ne an gane ko alaman gane mutumin kirki ya fito ya sallah tare da jama'a ko da bai da lafiya za a ɗauko shi haka nan a ɗaga shi har sai an zo da shi masallaci domin ya sallah cikin jama'a in ba haka ba kuwa za a ringa daukar shi a matsayin yana da nifaq ne itiqadi an fahimci wani ko kuma zamanin manzo akan kamo mutum ma in an ga yana sallah a gida baya sallah a masallaci a tambaye shi me yasa baka sallah tare da mu ku fahimci wani ko baka yin sallah a masallaci dole ne musulmi su zo su haɗu musulmin unguwa zo su haɗu su yi sallah tare su san juna a samu haɗin kai a samu soyayya a samu kaza tsakanin juna da ce kowa ya tare kawai kowa sai gidan shi kawai na'am walaka bi annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu wannan kenan wato ma'ana ana samun wannan daraja 27 wato tun daga wajen alwala idan yayi alwala sai ya kyautata alwala kuma kal masjid sannan sai ya je masallaci illa ba komai yake ni ba sai sallah kuma da yayi tun daga wajen alwala an gane ko la yanhazuhu illa as-salat babu abin da ke zaburar da shi zuwa masallaci sai sallah lam yaqdu khutwatan ba zai taka wata zambiya ba illa rufi'a biha daraja face an daga shi da daraja da wannan zambiyan za a daga shi da daraja hatta takun da yake yana samun daraja to mutumin da ya hau keke ba ko ya hau mashin ko ya shigo mota zuwa masallaci ya wannan daraja bai ragu ba darajar ya ragu mutumin da ya kamata ya taku a ƙasa sai ya hau keke ko ya hau mashin ko ya shiga mota shi ke na ya rage maka shi daraja na matan gani in yana so ya samu cikakken daraja ya taku a ƙasa shi ne kuduwa ba zai taka wani taku ba face an ɗaga shi da daraja saboda wannan taku ɗin akwai hadisin balu salama ko wanda suka yi nufin su ainihin su tashi daga ainihin can ƙarshen madina su dawo nan kusa kusa da masallaci sai an ya ce na ji labari ya kuma bani salma kuna so ku kiru daga can inda kuke ku dawo kusa da masallaci ya ce ya kuma bani salma diyarakum tuktab asarukum diyarakum tuktab asarukum ya ce ku lizimci gidajen ku tuktab asarukum za a rubuta takun da kuke yi ku lizimci gidajen ku za a rubuta takun da kuke yi ga hadisin mutumin nan da yake yawan shan wahalar zuwa madina zuwa masallaci a ƙasa aka ce mai da ka jaki wanda za ka ringa hawa ka samu sauƙin zuwa masallaci da sauransu wani bawan Allah mai ce in ni uridu an tuktabali mamshaya ila masjid wa ruju'i idza raja'tu ina so a rubuta mun takuna zuwa masallaci da kuma dawowa na in na dawo sai annabi ya ce kar jama'a Allahu laka zalika kullahu hakika Allah ya tara maka wannan duka kenan da ya sayi jakin ba ko ya sayi rakumi yaya babu kenan mutum baya samun daraja 27 kawai don ya zo masallaci tun daga wajen alwala tukuna ka yi alwalan nan da kyau yadda ya kamata daidai da sunna sannan na biyu niyyar da kai yi niyyar da ka yi mai kawo zuwa masallaci sannan takun ka zuwa masallaci an gane har zuwa da ƙarshe har a zuwa yi sallah da kai shi ne mutum ke samun daraja 27 ba wai zuwa masallacin kawai ba ba wai sallar jam'in kawai ba misali na'am na'am eh, rufiya illa rufiya biha darajatin face an daga shi da daraja saboda wannan abu aw hutta anhu khati'a ko a sayar a sarayen masa a kayan masa da kurakurai wal malaikatu tusalli ala ahlikum ma da Mala'iku suna yin salati ga ɗayan ku matsariya da wama a wajen sallan shi allazi yusalli bihi wurin da yake sallah ina ne inda yake sallah to malamai sun yi gwajin fahimta shi ana nufin wurin da ya zauna kada ya rabu da wajen ko ana nufin masallaci matsar bai rabu da masallaci ba na ba san gane wasu ka ce a inda ya zauna na kada ya rabu da wajen an gane a idan ko zai nafila ba ayin zai nafila an fi so mai an fi so ya dan maza a shi kenan ba shi ne fasaran ba ko mene ne fasaran masallacin matsar ya wama a masallacin da ya tsalla a wajen inda yana cikin masallacin to alhamdulillah a gane za a bashi wannan darajar amma da zaran bayan ya idar da sallah sai fita daga masallacin to wannan daraja 27 din fato A gane ku mala'iku za su dinga ce masa Allahumma salli ga salatin nan ya Allah ka yi salati a gare shi za masa albarka Allahumma arham ya Allah kai masa rahama malam yuhdi fi matkar bai yi hadasi a cikin sa ba aka ce nan hadasi ai matsa bai yi rihi ba bai yi hutu a cikin masallaci ba idan yayi hutu ya cutar da bayan Allah ko wani zai ji wari ya ce Allah ya isa to idan wani ya ji wari ya ce Allah ya isa wannan daraja yaro kuka ji wannan ko malami fi matsa bai cutar da kowa a cikin masallacin ba kenan idan ya zauna sai ya aikata wani abu na cutarwa ga wani a masallacin ya ci tafarnuwa duk yana ta warin tafarnuwa a matsalacin ya fi kuwa za a ta kwashe wannan ladar na matanga ne kenan ya zo masallacin ya zauna kada ya aikata wani abu wanda zai cutar da wani wani ya ce Allah wadai ko ce Allah ya isa in ya aikata wannan to ya rage ma kanshi lada a cikin sallah kaga nan malam yuhudis malkar bai hadisi ba sai kuma ce malami uzi wannan amli shi malami uzi dinnan ya game duk wani cutarwa duk wani cutarwa in ma ya zo da surutu ko da wani abu wanda zai zo ya dauke hankulan mutane ya hana su ambata Allah ya shiga ciki ina ba gane sannan wani ya kawo malam uzi bihi matsar bai kirkiro bid'a a cikin masallaci ba idan ya zo ya kirkiro wani abu na bid'a a cikin masallaci to ba shi daga cikin masu samun wannan daraja din ina fasan gani gashi ya zo ya samu jam'i ya cika sharadi amma ya kwashe ladar ta wajen kirkiro bid'a Allah shi kiyaye eh wa qala wa qala yake cewa ahadukum fi salati dayan ku yana cikin sallah ma kanat as-salatu tahbisu matar sallah ne yake tsare shi dayan ku na nan yana cikin sallah matar sallah ne yake tsare shi in dai sallah ne ya tsare shi ba wai yana jiran wani bane wani ne yi kwangila da shi zai ya ce sa hada masallaci sai ya zauna yana jiran shi a masallaci dai ya zo har lokacin sallah ya rufe shi bai da wannan daraja amma ɗayan kuna na cikin sallah ana ba shi ladan mai sallah matsar sallah ne ta tsare shi ba wai yana jiran wani abokin shi bane ba wai yana jira kawo mai wani kuɗi bane misali an gane wani ko na'am haddathana adam abi iyas Mutum tana shuka ba ni mai tani tsawan yanzu. An anan su ne malamin na rujar lawa. An karɓo daga Anas don Malam Allah ya ƙara masa ya dace. Kano na biyu sallar lawa alayhi wa sallamar su. yana ina kasuwa idan manzon Allah yana zuwa kasuwa. Ya halitta malamin suna yaje kasuwa? Ya halitta. Yaje ya rubuka kasuwa koyi me? In ma ya sayar ko ya siya? Ko, abin da zai malamin suna in ma ya sayar? ko ya siya ba wai ya je kasuwa ya je ta kwan mutane ba misali eh fa qala rajulun ya abul qasim sai wani mutum ya ce ya abul qasim ya kai baban qasim faltafata ilayhi nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai waiwaya zuwa garin da annabi ya annabi ya ce ya abul qasim sai doka shine sai ya waiwaya fa qala inna ma da'utu hada sai ce na kira wannan ne sai nuna wani abul qasim ne yace ba kai abul qasim wannan na kira kuma zai iya yiwa da gangan ne yayi haka an gane ko an ce yahudawa suna ma annaba haka sai abul qasim daga ya juya sai su nuna wani ba shi bane dan dai kawai su mai iskili misali shi ma da annabi ya juya sai ce ba da kai nake ba da wani nake alaihi النبي Sallam. Sai عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي سموا سموا باسمي كسنيا ما كانكم ta ولا bi kunyati kada ku yi ma kanku alkunya da alkunya ta musulmi a matsayin ku na musulmi ku sanya ma kanku suna na amma kada ku yarda ku yi ma kanku alkunya da mai da abal qasim kada ku yi haka an gane ku saboda wannan dalili na izgili da sauransu eh نعم حدثنا Malik بن Isma'il, حدثنا zuhair an umayd an anas radiyallahu anhu da دعا bil بالبقيع wani mutum wato wani mutum yayi kira a can baki a yayi kira yace ya Abul Qasim ya kai baban kasim bal tafata ilayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai waiwaya zuwa gare shi fa qala wato ba kai nake nufi ba ya rasulullah ba kai nake nufi ba da wancan nake nufi ku sanya ma kanku sunana wala takannau bi kunyati kada ku yi ma kanku alkunya da alkunyata حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي هريره الدوسي رضي الله عنه قال نعم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه النهار منذ صلى الله عليه وسلم يا fita a cikin wani yanki na yini la yukallimuni wa la ukallimu baya magana da ni ni ma bana magana da shi wa yake wannan maganan Abu Hurairah radiyallahu anhu hatta a ta suka bani kainuka hatta ta suka bani kainuka har sai da annabi ya zo kasuwan banu kainuka bajalasa bi sina'i baiti fatima kasuwan yahudawa bai je yana halatta musulmi ya je kasuwan yahudawa kasuwan mu in ka je ka siya ba ka taimake su ba in ka je ka siya a wajen makiyan ba ka taimake su ba sun samu kuɗi za su je su taimake addinin su da shi hmm? ko ba ka ba ka je wajen bai hude ka siyo moto ko ka je ka siyo jirgi ko wani abu ka azurta shi in ka azurta shi da wannan kudin zai yi amfani da shi ya sai makamai ya ke mu yaya ya halaccin je kasuwan yahudawa ko kasuwan da tsara aje a sai wani abu ya halatta to maganar maka musu ba in ka je shagon ga shagon musulmi ga shagon kirista sai ka je ka siya abu a wajen shagon kirista zai yi kuɗi da kuɗin kaɗin nan zai samu riba ya je kai taimako ga coci to yaya an ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan hmm? ya halatta a musulunci ya halatta tsakanin kafiri da musulmi akwai kasuwanci kenan wannan magana na cewa a daina siyan kaza wajen arna ka a taimake su ba kowane malami ya kamata ya fatawa a gare shi ba sai malamai rasu kuna fil ilm ina ba san gani dan yanzu wani kawai sai ce jama'a a daina siyan coca cola wai an daina wai coca cola yahudawa ne ake taimaka ma ko a daina siyan kaza a daina siyan kaza saboda wai kudin yahudawa suna amfani da shi fada da addini to ai abubuwan da muke mu'amala muna zuwa kasashen su muna siyo abubuwa da yawa eh duk kwamfutocin da muke siyowa da duk abin da muke siyowa gaba ɗaya wajen wa muke siyowa sai muna taimakon su da kuɗin haka ne gaba ɗaya mu daina mu'amala da su kwata-kwata mana ina fata in caji ya zo to da wannan sai ga ana ta caji ana kwarai da gaske kwarai ai ba za mu ƙara siyan wannan madaran ba to dan madara kawai shine ai akwai wasu abubuwa wanda ba madara ba ku yi zuciya gaba ɗaya ku daina siyan komai wajen su sai a san kun shiga masu zuciya ku yi naku ina fata gani za ga wani lokacin mutum na caji ko tunani baya yi sai aje hankalin da gefe guda kawai yana wani irin tunani billahi lazi ba za ka da sai fara lawar ba to sauran magunguna ba za ka saya an fahimci wannan to irin wannan fatawa aka tambi shek fauzan ya ce irin wannan fatawa in za a yi shi nazila ce manyan malamai ake ba su dama su zauna su yi magana kan shi ba kowane mutum kawai zo ya caji ya zo da ya zo masallaci ya musa mutane ya tayar musu da hankali a ce duk mutumin da aka ya sai wannan bai da imani bai kishi musulunci duk wanda ya sai wannan bai da kishi jini. sai ga wani ga ɗaliban suna ne daga shi maka ya zafira yana ta sharhi Allah zawaki eh manzo Allah ne gashi nan ya je kasuwan Banu Qainuqa majalasa bi fina'i baiti Fatima sai ya zauna a farfajiyar gidan Fatima kenan farfajiyar gidan Fatima yana ina yana kusa da me kasuwa ko ya halatta a yi gida kasuwa ke nan. Na. na'am faƙola a san maluka shin kamar yadda wani ke cewa irin da a ce ta'aban din nan a san ma ta'aban nan ka ce aina ta'aban irin yaron kaɗin ka ce ina wawan yaron na yake kun gane wani ko luka uki ne kamar wawa haka a san ma luka shin akwai ina wawan yaron na yake ne misali irin dai kalma ne na wasa haka kake ma yaronka. ka tushen shay'a sai ita Fatima sai ta dan tsare ainihin wa ta ta dan tsare Hassan kadan wato annabi yana kiran shi ta dan rike shi kadan bai zo da wuri ba fa zanantu annaha tulbisuhu sikhaban sai nayi tsammani in ji Abu Hurairah tana sanya mai abu wuya ne tana mai kwalliya ne da abu wuya aw tuqassilu ko kuma nayi tsammani tana wanke shi ne fa da yashtad eh abun wuya wanda ba na zinari ba shine sikhab ba na zinari ba na azurfa ba an gane ko sai sai ya zo shi hassan ɗin yana yana gudu yana dan sukuwa yana dan gudu gudu hatta anakahu wa qabbalahu har annabi ya rungume shi ya sumbance shi ko kuma shi ya rungume annabi ya sumbance annabi sallallahu alaihi wa qala allahumma ahibbuhu wa ahibba man yuhibbu ya allah ka so shi kuma ka so wanda ya so shi ya allah ka so hasan kuma ka so wanda ya so shi na ba ta gane to shi wannan hasadin za ga cewa su shi'a ba su cika ambatan shi ba yan shi'a sun fi ambatan husaini an gane yayi za su ware ma su ce sun ware lokaci za su wuri an kashe husaini amma ba sa ware lokaci na kashe hasan kuma ji wannan ayi sannan kuma ba sa magana hasan ibn taymiya ce to akwai dalilin da ya sanya kaga suke kin su ambaci hasan wato farko dai abin da ya faru tsakanin shi da da muawiya din nan na sulhun da aka yi din nan yana ɓata mu a rai duk da shi ba sa faɗa Hassan lokacin da ya ga ana ta zubar da jini tsakanin musulmi ya yi tunani ya ga cewa farko ne wato mutanen baban shi yan shi'a na na iraki mayaudara ne za su yi da'awan taimakonka su yi taimakonka sa'annan kuma gashi kuma ana ta zubar da jinin musulmi duk bangarori guda biyu musulmi ne ya ce mai zai hana ya rubuta wasiƙa ga mu'awiya a zauna lafiya shi zai ɗauki mulki ya ba mu'awiya amma mu'awiya zai hukunci da littafin Allah da sunna na shi da kashi ya na yi wannan shawara ya rubuta wasiƙa zuwa ga mu'awiya mu'awiya na ganin wannan wasiƙa yayi farin ciki da wannan wasiƙa din ya aika mai da ya mai mai da ainihin sakon cewa lalle ya ga sakon da ya kuma yana goyen bayan shi kuma abin da ya faɗa haka za a yi Husaini ya tattaro mutanen shi gaba ɗaya suka je wajen mu'awiya a can ainihin sham hasan kai suka je wajen mu'awiya a can sham suka yi suka yi a suka yi mai mubaya'a aka samu wannan shekara suna amul jama'a saboda duk bangarori guda biyu da suke ta yaƙi nan sun sulhunta daidai da maganar annabi har nan ibni yi dun ko ɗana wannan shugaba ne wato tabbas Allah zai yi sulhu da shi tsakanin bangarori guda biyu daga cikin musulmai sai shi Allah ya yi sulhu da shi daga tsakanin bangaren mu'awuya da bangaren Aliyu din an gane shi ne ibn taymiya ke cewa abinda yaron ya aikata ya fi abinda baban shi yake lokacin baban shi baban shi ya nemi hakkin shi ne shi ne shugaba Ya ɗauki mu'awuya matsayin ya mai tawaye ya yaƙi mu'awuya amma wannan sai ya zai mika mulkin a zauna lafiya ba da mulki ba to ga mulkin nan amma a zauna lafiya tun daga lokacin sai aka daina zubar da jinin musulmi lokaci mai tsawo aka samu zaman lafiya an ce wa sulhu khair sulhu shi ya fi alkhairi to shi abinda hasan ya aikata ya fi abin da aliyu aikata amma shi aliyu abin da ya aikata ya halarta ya nemi haƙƙin shi ne misali na ba gane wannan to kaga anan wajen shi a sun ta wata ruwaya a cikin ruwayan suna cewa lokacin da husaini ya ji labarin cewa ga abin da hassan ya aikata sai cewa gara a ce an tumbuke mishi hanci ya fi alkhairi fiye da abin da yayin shi ya aikata gara a ce an cire mai hanci shi gaskiya bai ji daɗi da ainihin yayin shi ya je sulhu da muawiya ba in ji shi askar wato wannan ruwaya din Kamar tambayar da ahlus sunna ke wa shi'a anan shine to mun ji wannan magana Hassan ya hausain yayi bakin ci ko ga abin da ya aikata amma imaman ku guda nawa ne guda 12 kuma duka imaman me masu mai ne suna kuskure ba sa yi to amma yanzu a cikin maganganun yanzu gashi ɗaya yayi wani abu daga cikin imamai ɗaya ya ce gara a tabbuke mai hanci kaga a cikin waye mai kaga dole ya zama to in ma hasan ne ya kuskure ko Hussein ne ya kuskure idan an yadda ɗaya daga cikin su yayi kuskure kenan ba masu a cikin su kaga maganar isma na akidin shi a ya buke da wannan magana na ba gane tunda dai Husaini ya ce ya yi bakin ciki abin da ya aikata kenan ba daidai ne abin da ya aikata to za mu ɗauka kila Hassan din da ya daidai to Husaini ya yi kuskure ko Husaini ne ya daidai to Hassan ya yi kuskure ba a cikin su dai maganar isma dai akwai dai imani wanda ba masu yi ba a cikin su kenan ku fahimci wannan ko haka magana isma ba a magana shi to shi wannan yana ba yan shi a haushi kwarai da gaske to shi da ibnu taymiya ga shawa wata kila wannan shi ne dalilin da ya sanya wato ba sa son hasad din amma ba su son bayyana wa sosai amma a aikace sun nuna ba su san shi ta yaya ƴaƴan hasan guda nawa ne imamai ko ɗaya duk imaman gaba ɗaya bayan hasan din da husaini sai yaran husaini ne kawai imamai ina ba san gari ba su yadda a cikin yaran hassan an ce ɗaya daga cikinsu imami ba ne alhali hassan ne babba ba gane wani ko sai suka toshe su ce to mun bashi shi imami ne amma duk zuriya shi gaba ɗaya mun haramta musu imamanci saboda suna matsar basan hassan basan shi suna ɗan ambatar shi ne kawai su dan kara shi amma asalin wani ke so wuce shi yasa suka ce mahadima in zai zo jikan waye daga ɓangaren waye suka ce ɓangaren Hussaini ba bangaren hassan ba komai bangaren Hussaini ne an gane su mutane ne wanda suke da ta'assubanci addinin gaba ɗaya na cikin in suna son ka za su ma komai kuma suna kin ka za su ma komai na ƙiyayya. shi ɗan shi yana son ka duk wani yabo zai ma na duniyar nan Ɗan kuma yana kin ka duk wani suka zai ma ko da ƙarya ne an fahimta ko to wannan shi ne. to kun gare ahalu suna suka rawaito wannan hadisin ko ya Allah ka so shi kuma ka so wanda ya so shi masu cewa ahalu suna suna kin ahalu baiti ba hasan ahlul bait ne da kuma annabi ya mai addu'a kuma ahlus sunna sun ruwaito da sai ahlus sunna su dan boye wannan sai tunda ba ba su ahlul bait bari mu dan boye wannan dan kada a gane cewa ahlul bait na da falala ha na'am na'am قال سفيان قال عبيد الله اخبرني انه راى نافع بن جبير واتو يا بل لباري cewa lalle ya ga nafi bin jubair autara bi raka'a yayi wutiri da raka'a guda dama ana wutiri da raka'a ana yi ko نعم حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمر حدثنا موسى بن عقبة عن نافع حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الرهبان wato ibnu umar yana ba mu labari cewa lalle sun kasance suna siyan abinci daga ayiri mataki ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam fa yab'athu alaihim man yamna'uhum an yabi'u sai ya aika musu shi ibnu umar din ko sai ya aika musu wanda zai hana su su siyar haisu isharau inda suka siya sai ya sauri ya ce ba a siyarwa wurin da aka siya in ka siya abu ka matsa daga wajen nan ka siyar kada yanzu mutum ya siya abu a nan wajen kuma ya siyar a nan hatta kulu eh? an da hum kanu yashtarun da amina da ala zari to ya ba su alaihim sun kasance suna siyan ibn umar ke ba mu labari ko fasu kasance suna siyan abinci daga fatake a zamanin annabi to zai daukan annabi din ko annabi din zai aika musu wanda zai hana su an yabi uhu su siyar da shi haisu shi tarau inda suka siya hatta yanqulu wa haisu yubawu at-ta'am har sai sun ciranto shi wurin da ake siyarwa su cire shi daga nan su tafi can inda ake siyarwa su siyar kada siyar nan take a nan wajen قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام منذ صلى الله عليه وسلم يا هنا أسير ده أبنشي إذا اشترى idan mutum ya siya hatta ya taufiya har sai ya karba ya cika shi na'am wasan jika da kaka eh dama bai saba ba yi sai dai kada kada reni ya yawa na kaman kakan ana rena shi da yawa ne eh gaskiya renin na dan yawa ne zan ga abun ya mun wani iri kakan za ga an mai da shi kaman wani dan mahaukaci mahaukaci haka ba laifi a yi wasan amma gaskiya kada ya yawa na masan gane ku ba na kallon umaru bihamdik ashadu allah ilaha illa na suwa su gilai